To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah. a ci abu ne dama. Eh. eh. Ah, Bauchi muke tare da shi akan wannan layi da zai ci gaba da karatunsa ah, ah, mai take akwai zagi zagi a cikin littattafan Shi'a. wanda uh, Sheikh Burhanuddin malami ne kuma yau yana cikin hujja matasa hujja a cikin ɗarikar Tijjaniya wanda yake karatu a kan wabiyawa Ibn Taimiya, wanda uh, ya yi magana ya shafi keyan 'yan shi'a da aka zo aka tayar a haka cewa Malam Burhanuddin maganganun da ya yi a kan 'yan shi'a ya zama attacking attacking for, uh, to 'yan shi'a bi ma'ana maganganun da ya yi kansu uh, su suna ganin ba haka ba ne shi har ya kai ga malam umar faruk da malam brandin aka yi zaman mukabala kan wannan shafi akan cewa ba su zagin sahabi har malam umar faruk ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa to malam brandin ya wani magana ya wani kalamu cewa ko da bacci aka ta da shi a yau zai iya nuna zagin sahabbai a cikin littattafan shi'a fiye da dubu to halka ta hudu ke ga da za mu shiga da malam Din, jama'a kuma mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam mu sake dawowa يا رسول الله يا خير البشر الحق يا سير الصور يا نبي العنبياء يا سيدا هذا كل الفخر والمجد العبر يا سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا ضيافي يا ملاذي يا ولي أمرنا الدنيا وفي يوم الشرر قد وقفنا كلنا بالباب يا سمعا صعلي يا خير العير نبتغي من فيضك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا مصلحا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر غيوثا حاطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبر يا رسول الله إنا كلنا نبتغي وارحم لا تضر يا رسول الله فحدي لي هجابي بسنن نلقى به كل وضر يا رسول الله فاحذرني لدى فقد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق المطر وكذا من في الورى قد عمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعلي السلام عليكم الشك برهان الدين wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuhu zaki a wurin ka ya je ba ma ganin ka a yare shi ina ganin zaki ya irin na ranar barin saukan sake haurwa ok to masha Allah za ka sauka ka sake haurwa ديرانا على الايمان ان كان لازم كسر على النبي اذا كان لازم كسر على النبي كسر له شيء فوز الحبيب الله سألوا على سألوا على النبي سألوا على النبي أنا ساموسا أنا ساموسا أنا سألوا لني شو شو يا أنا سألوا لني شو To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a muna tare da muna tare da check din a kasar Bauchi wanda za mu tattauna da shi akan karatunsa kun san zuwa akan karatunsa na zagin sahabbai a littafin shi wanda shi sai bayani wurin kan na akwai kara na'am zaki a yanzu yayi harkar ta hudu kenan jama'a gurguje saboda yanayin lokaci insha Allah shek zai fara karatu a kafa wai zagin sahabbai a cikin littattafan shi'a to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zaki ma'aiki ina ma fatan alkhairi da duk wanda muke tare da su a wannan shafi mai albarka rasulun amin a yau alhamdulillah muna uku ga watan ɗaya sabon shekara mana watan almuharram hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wannan shine farkon karatunmu na wannan sabon shekara kuma shine karatun halka ta hudu a wannan karatu mai suna zagin sabai a cikin littattafai shi'a yawa to shine kuma ya daidai da ashir ai nawa kenan yau yau muna a ɗaya ga wata ne ko an yi kuwa ba mu shiga ɗaya ga watan ɗaya ga watan takwas to ɗaya ga watan august 2022 miladiyan annabi isa alaihi salamu eh, ranar haƙurin da nan ba ma ɗan uwa shi karatunmu da ya wuce na yi magana cewa wannan karatunmu ne in Allah ya yarda mu yi magana akan abokin tattaunawa na Malam Umar Al-Amiriki da ya ce yawa ana ji na ko zaki ana ji ne kamar da yake cewa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya yi tawassuli da imam yawa ana ji hello na'am na'am eh Ya to sabbiya da aka na yi ce don zo da wannan karatu to amma muryana na kasuwa biyu zaki haka yake a wajenka ko kuma a nan yana zuwa daidai ban san jama'a ba dai ah, ban sani ba dai nan dai yana zuwa kar ya zama na ta karatun yana kasuwa biyu nan dai yana zuwa dai a ah, jama'a a wurin ku yana zuwa daidai yana zuwa daidai ko dai akwai matsala ko rubuto mini na ga wani ya rubuto wai yes i don't know what you mean me kake nufi da yes ɗinka? Idan na zuwa daidai wajen ku shi ke. Oh, ‘yan TikTok wurin su ya yi daidai, ‘yan Facebook Bismillah shek. Yawa, to sabila da haka ina ne ba da haƙuri na yi alkawari zan kawo karatu akan maganan da aka ce Shehu Tijani ya yi tawassuli da imamai. To kuma alhamdulillahi an riga an sanar da karatun cewa zagi a zagin kant. Allah muryan yana kasuwa mun bi Hello? Na'am. To ba kuma barin ci gaba kai haka. Eh abin da zuwa da kake kai ina gani wurin ka biyu ne ka kunna abu biyu ne shi yasa kake ji amma bismillah mu da fasis okay wurin mu da yayi daidai hello na muna tare da kai muna jin ka to ina mai ba da haƙuri ya zama gari amma lokacin da kake da wancan bayi haka a ka je ka kira mu ala hanzar telefon na iso wayan sannan akwai abin da ya kunna iso ne ka kira mana je ka kira shi kai ki bi ta biyu biyu guda biyu ka doki ina ganin nan invite nan biyu ka turo mini shi yasa dole kai biyu biyu zaka ta jin sa domin kaga ga daya okay ga ɗaya a nan. To yanzu sake sauka kenan? A ko ka sauka a wancan Wance yana kai. To ya da Hello? Yanda za a yi. Sauka sauka kan duka biyun gaba da kuma sauka ce ka restart wayanka ka kuma dawo. Sauka ka kashe wayanka mm. ka kuma kunna ka sake dawowa. ان كان ذو كسالو ده النبي اذا كان ذو كسالو ده النبي كسالو ده شيو كسالو شيو فوز الابي بالله سالو انا سالو ده النبي سالو ده النبي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 nakan nade mishi nakan mishi hamada daji daji hamada hamada nakan shi nakan nade shi na mishi hmm. Amada, ne idan nan mai wannan daji hamada shan kai shi hadaran Allah shan kai shi hadaran Allah ko da la ishara ko da da ishara ba zikiri ba zikiri ishara ishara ishara ishara Allah Allah <laughs> <laughs> abin shehu mala ce abin shehu ba batun karatu ba ne hmm. na littafi mala ce abin shehu ba batun karatu ba ne shi ga malami shehu abin shehu ba batun karatu ba na littafi hmm. ka san nahu

sai zama babban munkiri zama babban munkiri ya ce na san nahu ya ce na san nahu na san sarfu na san sarfu na san balaga na san balaga na san mantik na san mantik na san luga na san luga ce ga ga wani ilimi kuma na fito ce ga wani ilimi kuma na bai <laughs> ya ne lokaci ya ne keke a ko wani ilimi keke ilimi ya kosa ya kosa ma ce ce ilimi ya kosa ya kosa keke ba wani ilimi ce ce ba wani ilimi da zai gwada maka Allah da zai gwada maka Allah kamar nahu kamar nahu hmm. kuma haka nan ne kuma haka nan ne ko ba haka nan ba kuma ba haka ba hmm. ka gani ko Na'am. Domin wanda suka san Allah nan. Wanda suka san Allah. Da nahu suke misali. Da nahu kuma kuma suke misali. تذكر معروفا لدى كل اكل فما اريد المقدار الا بنفسي تنكر تنكر تنكر ما لا تمسى ما كتب النكيرة عبيد يا زمان ياوا عبيد يا زمان ياوا سو كم انك شيء رجل كم انك شيء رجل متوم متوم لا كم كون متوم لا كم كون متوم نعم ايه نعم تنكر تنكر أما معروفا أما معروفا لدى كل العاقل فما عرف المختار إلا بنفسه النبي بقى سني شي النبي بقى سني شد شي شي شي شي كما النبي كل ذلك ما لا تقول ذلك ما نكره فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كاغا يسرا يسرا بيو ما لسه كاغا يسرا يسرا بيو دا نكرا كينا نكرا كينا يسرا فرقو يسرا فرقو نكرا ني نكرا ني يدا كي تمشي نكرا يدا كي تمشي نكرا دومين بيد ألف لله دومين بيد ألف دلا نبيو كما نبيو كما با ألف لله با ألف دلا يا زمان نكرا يا زمان نكرا أما نفرقونا أما نفرقونا العسر العسر gaga akwai alifu akwai Aliyu da da an san wannan tsananin an san wannan tsananin al'uzuru na biyu al'uzuru na biyu shi ma shi dai na biyu nan shi dai na biyu nan shi ne na farko ba wanda ban bane ba wanda ban bane na'am da Allah ke gaya ma annabi da Allah ke gaya ma annabi na yi maka komi na yi maka komai fa na laka zikraka fa na laka zikraka na dauka ka ambaton ka na dauka ka ambaton ka wurin kalmar shahada wurin kalmar shahada wanda yazo zo to alhamdulillah jama'a a gurguje muna ta da Sheikh Bayar Sheikh yanzu ya daidai ko ya yi daidai yanzu kan da izinin Allah to bismillah Sheikh to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayan wancan wato takadimi da muka yi ko shimfiɗa muna ma kowa fatan alkhairi da Allah ya haɗa ma wannan rana ta litinin rana da aka haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko irin rana wanda aka haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a yau muna kamar yadda muka faɗa ɗazu muna uku ga watan ɗaya almuharram kenan hijiran fiyan halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kuma wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam ina mai ba da haƙuri ma 'yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na ce yau in allah ya yarda zan zo da karatu akan yadda shi malam umar ce cewa ba kuma shi ba yawancin 'yan shi'a sukan faɗi wannan maganar cewa shehu tijani ya yi tawassuli da imamai wanda na ce dan yi karatu a kai to amma da a ji maudu'in ba a ita na yi ba sabila da lokacin da na ga an fitar da sanarwa an riga an sa cewa zagin sabai a cikin littafin shi'a wanda na so shi wannan karatu na tawassuli da shautu jani da ake ciyaye da imamai din a ƙarƙashin wannan karatu din ne amma na so ya zamo je ka je ka yi magana musa dai Allah ya magana musa wannan a fitar da jaddin nan da Allah ya atayar na bismillah bismillah shek eh na so a ce na mata suna ne duk da ƙarƙashin wannan a mata suna da shin suwaye imamai abun shehu tijjani radiyallahu ta'ala to amma an riga an fitar da sanarwa shi yasa yau a sake hakuri da mu sake kawo dalilolinmu na cewa akwai zagin safai a cikin littattafan shi'a amma karatu na biyar da data zo rana ya tew in Allah ya da mu mata suna suwaye imamai abun shehu tijjani radiyallahu ta'ala tukunna a ji wanda aka kawo da su aka kawo su to alhamdulillah sai an tayar tukunna a canza a kira sa ya daga yawa to alhamdulillah a gurguje idan mutum ya duba tafsiri daga cikin tafsiran shi'a mashhuriyan tafsiri na ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a wanda ake kiransa Ali bin Ibrahim al-Ummi Ali bin Ibrahim al wanda idan mutum ya duba tafsirin kurmi wannan tafsiri nasa akwai wasu ayoyi da ya fassara su wanda wannan ayoyin kai tsaye zagi ne ƙasa da kusa ka. a kira duk din mana ya canja shi kuwa in ya wucewa zai ɓaci eh. dan gyara ya karkace shi kenan zan haskara a da ka iya kaucewa da shi muke connected ku ba shi waya ya haska wanda shi wannan babban malami ibrahim aliyu bin ibrahim al ya faɗa a cikin tafsirinsa da ya zo fassara wannan aya bayaniluna auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzari allazina yudillunahum bighairi ilm to ibrahim shi wannan babban malami da Allah Allah yana faɗa ne cewa ranar kiyama kafirai za su ɗauki wato laifuffukansu da suka yi cikakkiyar laifukan su ranar kiyama da a dora musu da kuma laifin waɗanda suka ɓatar da su bayan su da su ɗauki laifin su kafirai ranar kiyama da laifin wa'inda suka biyu su bayan su kafirai ake magana a aya sai ya ce ya'ani sai ya ce ai Allah yana nufin ya miluna asamu ya'ani allazi na gasabu amiral mu'minin alaihi salam wa asamu kullama nittada bi sai yace wai wannan ayan tana nufin da su ɗauki laifuffukansu su wane ne kafirai ba ke nufi sai ce ai inda suka kwace halifanci ma amirul muminina shine sayyidina aliyu karramallahu wajahu da su dauki laifukan su cikakkiya ranar kiyama wa asama kulla manikta da da laifin duk wanda ya koyi da su idan ka dubi wannan magana kafirai fa ake magana amma aliyu ibn ibrahim al qurni ya wannan ayan ana nufin waɗanda suka ɓaci halifanci basirna aliyu karramallahu wajahu yace wa huwa qawli sadi salawatullahi alaihi yace wai wanda ya fassara wannan aya da haka shine Imam Sadiq shine Ja'far Sadiq alaihi salam wai shi ya fassara wannan aya cewa wanda ake nufi su ne wanda suka kwace halifanci wanda kuma duk wanda yake tare da mu mun karanta wa'inda suka kwace halifancin nan a ruwayan shi a wanda biharul anwari wanda imamul allama majalisi ya kawo ya ambaci suna karara da kuma mummunan ƙarshe da wanda suka kwace alifanci suka yi ya ce ana nufin wanda suka kwace alifanci da su ɗauki laifukansu da laifin duk wanda suka biyo bayansu ya ce wannan haka imamu sadi ya fassara wannan aya sai imamu sadi ya ce wallahi ma uhuri mihi jamatun min damin wala quri'at asan bi asan wala gusiba farujun farujun haramin wala ukiza malun min gairi hillihi illa wa wuzuru zalika fi anakihima sai wa imamu sadi yayi rantsuwa ya ce ya rantse da Allah ba a zubar da wata jini ba ko da misalin mihijama an ce wani ala ce bijama wani ala ce wanda ake zuba jini a ciki kamar yanzu misali mu ce ledin jini da a asibiti ake ɗaurawa mutum to ba a zubar da koda wannan misalin ledin jini ba a musulunci wala kuri an asan bi asan ba a yi fada da sanda wani ya fada ma wani sanda ba cikin musulunci wala musiba farujun haramun ba a kuma kwace ba a yi kwacen wani al'aura na haramun ba ma'ana ba a yi wato abin da ake kira yanzu a fyaɗe kaga duk wanda ya fyaɗe da ƙarfi ya kama ita mace ya yi lalata da ita to ba a yi wani fyaɗe ba a musulunci wala uku zamanu min gairi hillihi ba a kwace wani dukiya ba tare da halacci ba ma'ana ba a kwace dukiyan wani da ƙarfi don haramci ba illa wa wujiru zalika fi Ya yace sai face laifin wa'innan ayyuka guda hudu manya-manya tun daga zubar da jini ko na kisa ko kuma a yi rauni ma wani ko kuma a yi fada da wani ko kuma a yi fyaɗe ma wata ko a ƙwace wani dukiya ba musulunci tun daga kwacen alifanci da suka yi na musulunci ya tashin kiyama face laifin duk wanda suka aikata ka laifin yana kan wa'annan mutane guda biyu da suka kwace alifanci. illa wa wuzul zalika fi ima face laifin yana kan wa'annan mutane biyu su wane ne wa'annan mutane biyu da suka kwace alifanci? mun karanta a babu tasbil khilafati shine ara ala ra'asihim shine sayyidina abubakar da kuma sayyidina umaru sabiya da haka duk abin da aka yi musulunci na kisa wato wannan sun yi kiyasin wancan aya da malamai suke cewa idan aka shiga wuta ranar kiyama kafirai da su ringa cewa wa ubangiji arinan lazaini arinan lazaini alallana min aljin wal ins naj'aluhuma ta'ata aqdamina ya min al-asfalin da su ce Allah ka gwada mana mutum biyu wa'inda suka batar da mu ɗaya a cikin aljanu ɗaya a cikin mutane mu sa su a ƙarƙashin ƙafanmu mu dinga taka su aka ce wannan ɗaya a cikin aljanu shine shaidan ɗaya a cikin mutane kuma shine ƙabila ɗan annabi adamu dan an ce duk wanda ya kisa a duniya sai an rubuta ma ƙabila wani kaso domin shi ya fara kisa a duniya shi ya sunanta kisa a duniya kwarai da gaske shi kuma shaidan shi ya fara sunanta saba wa Allah su biya naka duk wanda ya saba wa Allah sai an cire wani commission a ciki an rubuta ma shaidan su biya shi ya fara saba wa Allah subhanahu wataala su biya naka to su shiya a nan kamar sun dauko cewa halifanci da aka yi kwacenta a musulunci to duk abin da aka aikata a barna a cikin musulunci laifin yana koma kan wa'innan mutane guda biyu ne wanda suka ɓaci halifanci shine sayyidina abubakar da sayyidina umaru tafiya da aka ga aya nan ana magana akan jama'a ku bushek turare da akwai ah, problem masoyin sarki zaki na ganka Allah kiyaye mini kai Allah kiyaye mini kai masoyin sarki zaki wani abu amini na aboki na kenan ko na ga ya ɗauki suna na ya ya mai da shi <laughs> haddan masoyi ta Allah ya saka maka da alkhairi sunansa kenan wai masoyin sarki zaki jama'a akwai akwai matsala sosai a gun network din kamin ya dawo wani daga cikin sabai na samu shi ma yayi haka an hana a duba littafi an hana wani ya jawo wani baki idan azumi ya kare kai kar a tambaya na sallama ya ci wai da ya ci me ya zama ya yi daidai da karamin almajirin almajirin shautin jani almajirin shehu tijjani shehu ibrahim kaula ne mu kuma ƙananan almajirin shehu ibrahim kaula ne ba manyan ba ne duk wanda ya daidai da mu ya yi dan small sanda zuwa dan small jama'a ku kuri shek brandi yana da network problem insha Allah uh, mu ga dawowansa ku kuri. yau muna da program biyu bayan na shek brandi akwai karatun da za mu ci gaba ci gaba da karatun shekman dahir in Allah ya yarda zai dawo yanzu Malam Brandy muna neman mu ga dawowansa ku yi hakuri ku yi hakuri. Kawai mu je mu yi talla mu dawo. E hajjajin sulma da shi, mai ɗan ado da yan mulki, ala ƙara girman, mata ke ga sarki zaki. siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi-luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki beauty collections muna da lesh kala-kala na mata muna da jaka wato handbag muna da atamfuna kala-kala na kowane irin ƙasa masu kyau da inganci da kwaliti muna da t-shirt kala-kala na maza da na mata muna da takalma kala-kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya dubai america ba nan kaɗai zaki yanzu zaki ta tsayawa akwai sarƙoƙi akwai ɗan kunne na gwamna da na zinari February Adana Diamond a zakiyar zaki beauty collections a ɓangaren kayan shafe-shafe akwai jan baki, akwai gazel, akwai eyeshadow, akwai concealer, akwai foda, akwai mai, akwai sabulu. Idan kana so ka garzayo ka mallaki set ɗin zakiyan zaki beauty collection muna maraba da misali ko mai siyan ɗaya-ɗaya duk inda mutum yake a duniya. To, bismillah, bismillah maulana. Na, tafiya da haka a ba kwa duk wa'annan laifuka da yadda yake koma kan shaidan da kabila da su kuma shi'a sun rataya daga kwacen halifanci duk wani barna da aka yi a musulunci sun ce Imamu sadiq ne ya fassara wannan ayan ya rantsuwa ya ce wallahi duk abin da aka yi na zub da jini da kwace dukiya da fyaɗe da aka yi shine kwacen farji da aka yi duk ko kwacen dukiya da aka yi ko sata ko fashi laifin yana kan wa'innan mutane guda biyu da suka yi kwacen alifanci min gairu kuma an yankusa min auzari alamina shay'un ba tare kuma da an yi kasamin auzaril alamina ba tare da an tauye laifin halitta wani abu ba duk wanda ya laifin zina ko fyaɗe da a rubuta masa laifin amma kuma da a ɗauki irin wannan laifin kuma a ɗora ma kan wa'inda suka yi kwacen halifofi suka yi kwacen halifanci wannan zagi ne karara da danganta mummunan magana wanda bai yi tsari irin sai na abubakar da sai na umaru da wannan magana ba sabiya haka na biyu kuma ya sake faɗa a cikin wannan tafsiri nasa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a suratul kurani wa yau mai ya'dhu zalimu wa yau mai abdu zalimu ala ya dai kala sai ya ce al'awwal ya kuli ya laita ni takattu ma'ar rasuli sabila da Allah subhanahu ta'ala wannan ma da kafirai ne ake magana yau mai abdu zalimu ala ya dai ranan da azzalimi dai tauna yatsinsa hannuwansa ya ci da yatsa ya kule ce ya laita ni ittakattu ma'a rasuli sabila to na ina ma ban tsani ina ma ban hanya waye ce mun baruki ina ma ban hanya zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam laita ni lam attakis fulanan halila to na ina waye ce in ruki aboki na wani ya zamo shi ya hana ni saduwa da manzon Allah to amma shi a wannan da kafir yake magana sai suka sake cewa shi mai tafsirin Aliyu ibn Ibrahim al-Ummi ce, qala Abu Ja'afar alaihi salam Abu Ja'afar Allah ya kara masa da ya kuli yana cewa ya laitani ya kaito na ittakattu ma'ar rasuli ina ma da na riƙa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in rike aliyan ina ma da na rike na aliyu ma da da na riki manzon Allah ina ma da na rike sayyidina ali ina ma da ban watsar da sayyidina ali ba sai ce ya wailake laitani lam attaki fulanan kalila sai ce ya kai tona da ban riƙe aboki ma wani zamo aboki ba ya zamo mun ba daɗi abokina ba ya'ani sai ya ce abin da ake nufi ina ma ban riƙe wani abokin nan ba asali wai na biyu wai sai na abubakar ne al'awwal na farko al'awwal na farko sai na abubakar shine yake cewa ina ma da na riki tsani zuwa ga manzon Allah shine al'awwal ina ma kuma da ban riki bada'i abokin shawara na abokin jin daɗin rayuwa na ina ma ban riki wani ba sai ya ce ai nan abin da ake nufi shine asani na biyu shine sirna umar kenan ya ce laqad adallani ala zikiri ba da izja'ani yani alwilayatu yace ai haƙiƙa ya batar da ni ga barin zikiri shine alqur'ani sai yace am ya batar da ni ga barin wilaya mika ta ga wanda ya zo wanda ta zama haƙƙinsa ne bayan ya zo yana nufin sayyidina abubakar wato sayyidina abubakar shine dai dinga cewa kaitansa ina ma waye ce sayyidina umaru ya zamo masa daɗi. ya zamo abokin shawaransa uhm? sabiya na ke ce dama ban rike shi ya zumo min aboki ba Shi ne sai yake cewa ni amirul mu'minin alayhi salam sai yake cewa ya sake kawowa shi ibrahim kumide ya sake ce a cikin wannan tafsiri dai nasa ya sake kawo ayan da Allah subhanahu wataala ya laita ni ya laita ni dai tun da qur'ani kafirai ne suke faɗan haka ya kai tona ina ma da ba halice ni ba a wani wajen ma ce ya laita ni kuntu turaban kaito na da ma ƙasa Allah ya yi ni kafirai ne da su dinga faɗan haka sawadi sawadihimul ardu ina ma da ƙasa ta daidaita da su kafirai ne suke duk wannan magana amma shi Ibrahim al-Ummi a cikin ayoyin fassara da ya dinga yi ma Qur'ani wa'innan ayoyi ya ɗauko daga ciki ya sake ɗauko wannan aya da Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin mene a cikin suratul ahzabi da Allah yake cewa a kafirai da su dinga cewa ya laitana a da'anan laha wa a da'anan rasula wa qalu rabbana inna a da'ana sadatana wa kubra ana adalluna sabila sai yake cewa wa'innan ayoyi wa'innan kafirai ne suke faɗan wa'innan magana ainihin ayan abin da suke faɗa suna ce ya kai ta mu ina ma da mun Allah mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ayan gaba kuma tana ce rabbana ubangijinmu inna a ɗa'ana sadatana mu mun bi shugabanninmu wa ana da manyanmu fa adalluna sabila sai suka batar da mu wato hanya Usman Alifaye eh sakatari na kenan. Malam Usman Alifaye to Allah ya taimake ka. Jama'a ku hakuri hawa yau muna samun ya yi disconnect ƙarshe yanzu ya koma kan gudu ina ne kuma zata na'am ya dawo ya dawo ya dawo bismillah yawa yawa shi wannan malai yake cewa ayan nan da Allah yake ce ma yau mata tsallabu juhun finnai ranar da za su dinga jujjuya ake jujjuya fuskokinsu a cikin wuta kafirai ne fa ake magana da su yau mata tsallabu juhun finnai yanar da ake jujjuya fuskokinsu a cikin wuta ya ƙulu da za su dinga ce ya laita na a ɗanan lawa ɗanan rasula kai tan mu ina ma da mun Allah mun manzan Allah shi she wannan mai tafsiri na shiya yake cewa fa inna hakinayatun anil ladzina gasabu ala ali muhammadi sallallahu alaihi wasallam haqqahu yace wai wannan ayan kinaya ne ake nufi ga wa'inda suka kwace mazuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin su wane ne suka kwace haƙƙi? mun faɗa karatun mu da ya wuce sai na abubakar da umar da usman ma'azu bin jabalin an faɗi irin mutuwar da suka yi to sai ya ce wai wannan ayan kinaya ne an ɓoye ne ba a kama sunansu ba amma ana nufin wa'inda suka kwace ma zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sai ce ulu da za ringa cewa ya linta na ɗanan lawa ɗanan rasula ya kai ina ma da mun Allah mun bi manzan Allah wai sahabbai ne za su ringa faɗa haka a sahabban ma irin su na Abubakar da su na Umaru duk wanda yake shakkan wannan magana ya je ya duba wannan tafsiri ya duba cikin wa'innan ayoyi zai ga wannan magana kuma idan ya je ya duba ma a bihar anwar ya ka kawo wa'innan ayoyi ya fassara su da cewa Ali ibn Ibrahim al-Ummi shi ya fassara wa'innan ayoyi ce kuma an gangana su ne da zuwa jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayoyi guda biyu muka kawo daga wato a imamu Sadiq salawatullahi alaihi tafiya ya ce ya su dinga cewa ya kai tan mu mun bi shugabanninmu ne suka batar da mu to da ya ce fa adallunan sabila suka batar da mu hanya din nan sai ya ce wa da julani su ne mutum biyu su ne wa'inda ake magana a kansu anan julani su ne mutum biyu wasadatu ya ce shugabanni sadatin nan da ayan ya faɗa wal kubara'u da manya din nan ya ce huma awwalu mamba da a bizilmi yace su ne mutum biyu ɗaya daga ciki shine wanda ya fara zaluntar su bada a wa gasbihim wanda ya fara zaluntar su da kuma musu kwacen hakkin su kowa an riga an wannan abu ake nufi sai na abubakar ake nufi fa'adalluna ya ce ɗauluhu fa'adalluna sabila ya ake nufi wanda suka batar da mu kuma hanya ya ce ai ɗariƙin jannata hanyar aljanna huwa sabili shi ne hanya Ya ce amirul mu'minin alaihi salam ana nufin amirul mu'minin sarkin mu'minai shine sayyidina ali karamallahu wajhahu sun mai uluna sannan da su dinga cewa rabbana ya ubangiji su magoya baya da su dinga cewa ya ubangiji atihim di'ifaini min al'azabi Allah ka zo musu da ninki guda biyu na azaba wal anhum la'anan kasira amma ne yace wal amlanan kabira ka la'ance su la'anta mai girma ka la'ance su la'ana mai yawa yace wannan wa'inda ake nufi su ne sayyidina abubakar da sayyidina umaru Allah ya kiyaye mu wannan a tafsirin ummi kenan tafsirin ali ibn ibrahim al-ummi shine yake fassara wa'innan ayoyi yana mai da lamiran kan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sabon manzan Allah ma wato a menene manyan nan guda biyu to idan ka duba kuma daga cikin babobi da za mu kawo su biya da yau karatu mun a hawa ɗaya da mu yi ta idan ka duba babobi da kuma aka yi idan ka duba a cikin wato alkafi kenan wanda ka je ka duba da ga karar an kakkama suna su ce na abubakar din da sai na umaru idan ka duba babul kamis albabul kamis da ga itijaji amirul mu'minin alaihi salam abi ala abi bakar wa gairihi fi amri bai'a da ka ga idan wannan babin kana so ka manyan maganganu a ciki manyan maganganu a kan sai na bakar to ka je ka duba a kitabin fitani a usulul kafi kitabin fitani ka duba a wannan kitabin fitanin ka duba babi na biyar cewa kafa hujjan amirul muminin alayhi salamu shine sai na aliyu da yayi masa abubakar da waɗansunsa cikin al'amarin halifanci idan ka duba babi na shida kuma abuwa ka wuce babi na shida ka je babi na bakwai da ka ga albabu sabi'u nawadir itijaji ala bakar, da ka ga wasu nawadir ɗaiɗai hujjoji da kuma shi sai na abubakar da kansa ya kafa ma kansa nan ya tabbatar abin da ya yi bai kyauta ba akan alifanci da ya kwace da ya kwace kaga wannan ana tabbatar maka da sina bakar subhanallahi ba mutumin kirki ba ne a gurin Allah. Idan ka duba kuma babi na sha tara kuma nan kuma da aka ga ma azhar abubakar umar wannan muna kawo babobin da aka kama sunaye ne karara akan babu wanda an shiga cikin karatun an yi aiki da lamiri ba an sake maimaita maka wajen lamiri ake aiki da shi wani wajen kuma karar ake kama suna babi na sha takwas babu ma shine ma azhara Abu Bakar wa Umar min nadamati ala gasbi khilafati inda mauti wanda mun karanto sa sai a cikin wannan mutum ya je duba wannan babi a babi na ashirin kuma kufuru salasati wa nifaqi wa fada'i amali wa qaba'i asari wa fadli tabarri minhu wal babi na ashirin kuma babun kafircin mutum uku wanda wannan mutum uku shi ma mun karanta hadisai a ciki amma kana so ka ga karar a maganganun ka je ka duba aka ce kafircin mutum uku da kuma munafuncinsu bayan kafirci ga munafunci ga kuma fada'i a amali kunyatan ayyukansu wa ƙaba'i asarihi da kuma munanan tarihinsu da suka bari a musulunci wa falil tabarri minhum da kuma falalan wanda ya musu bara'a wala anihim da kuma ladan wanda ya la'ance su wannan duk sai na abubakar ake nufi da sina umar da usman na'am wanda ya la'ance sai na abubakar da umar yana da lada kenan sosai ma kuwa a gurin su a wannan babi da babu wanda ya musu bara'a da kuma ya la'ance su yawwa sai kuma falal kuma babu in ka duba babi kuma na ashirin da biyu babi ne da yake magana akan babu tafsili maqa'in abi bakar wal ijtihad biha ala mukhalifina bi irad al akhbari min kutubihim babu kuma rarrabe suka game da abubakar da kuma kafa hujja da ita akan masu sabawa kafa hujja da mu kenan mu da mukhalifin da muka saba mu shi'a akan wa'annan abubuwa da suke faɗa bi iradi akhbari min kutubi da kuma wato nufin kawo labarai daga cikin littattafan sunna da aka wuraren da mu kanmu sunna mun ta kawo wajen wai fa shi'a amma suka ne masirina abubakar <laughs> sai kuma akwai babi akwai fasali kuma a ciki fizikiru ladati abi bakari cikin labarin yadda aka haifi sirina abubakar wa fatihi da mutuwansa wa ba da ahwalihi da kuma shashin halolinsa duk da a a cikin wannan aiwuwansa da ajiya aka aike shi ana nema a nasarta shi ma gwada cewa kamar bayi da da mutuwansa eh, a cikin wannan babi fi zikiri wuladati abubakar wa fatihi wa ba da da aka ji munanan maganganu wanda maganganun yana gwada kamar ma kamar ma cewa bai da ma mahaifi subhanallah sai in ka duba babi na 23 kuma shine tafsili masa libi umar wal itijaji biha alal mukhalifin bi irad al akhbari min sihahi wa zikr bal ahwali wa ba'al ma hadasa fi zamani kuma in ka duba babi kuma na 23 shin wannan babi yana magana ne akan labarbari na bayyana wato tarihi na sirna umaru da kafa hujja da ita mu sunna kuma da niyyar sun kawo ta ne akan labari su kawo mana labarbari da mu wai muka kawo misihayin daga ingantattun littattafansu na sunna wai ma'ana littattafanmu na sunna suka ɗauko inna maganganun suka faɗa a ciki wato sun mana ilzami da ita kenan wasu kirbala wani kai kamin ka ci gaba kamin ka ci gaba kanda suke cewa ba su zagin sahabbai ba su uh, wayan nan duka kan sahabbai shin maganar da suka yi akan abubakar uh, na cewa bai da uba kamar kan kana karanto mini cewa kamar sai na bakar misali uh, in zo da shi gwari-gwari kamar a ce dan shege ne ko ba haka kake nufi ba shin wannan eh, magana ina da bayani a nan wato irin maganganun da suka faɗa a kansa ba su fito ƙarar sun ce bai da uban ba amma kamar suna so su ce ma bai da mahaifi ne. Eto eh, amma shi kamar ba a san ma wa kamar ba ba a san ya ya ya ka fahimci cewa kamar suna son su ce bai da mahaifi ƴan shi'a na son su ce sai na bakar bai da mahaifi wato idan ka je idan a maganar da suka kawo na maganar cewa an haife shi a lokaci kaza to ya su eh. kawo cewa kamar misali yanzu kai ne zaki maiki sai a ce an ce wani ne babanka sai kuma a ce a wani ruwayan wani ne ma ai aka ce a wani ruwayan kuma ai an ce wani ne to ka kamar ana nema a ce wato in ma ba a san ainihin babansu me guda oh, ɗaya ba oh, oh okay okay kan da suka rubuta ke da cikin littafin wato sai na baka ba yawa wato kaman an ce an haife shi lokaci kaza ne wani ne babansa kaman kuma wani ne kaman a'a wani ne kamar ma ana neman a tura ainihin waye ma mahaifinsa shi yasa ka ce kamar tana neman su ce ma bai da ma mahaifi okay ka fahimci karatu na okay na fahimci idan mutum ya je duba wannan babi da suka yi na haihuwansa da su ga wa'innan maganganu na cewa ai an ce kaza ne ai an ce kaza ne an an ce kaza ne da shawararsu ko wani ya ce mu ɗauko mu zo mu karanta masa da yake yau na yi selecting din karatun kawai babobin ne nake ba wa mutane mutum ya je ya karanta ya ga irin wa'annan munanan maganganu a cikin a wani babi suka yi wannan magana cewa kamar sai na bakar a kitab idan mutum ya je ya duba kitabin fitan kitabin fitan babu wato masifa an gane a biharil anwari kitabin fitan to in ya duba babi na ashirin da biyu babu tafsili maɗa'ina abi bakar wal itijaji biya alal mukhalifin bi iradin akhbari mukutubi to a ƙasa kuma akwai fi zikirin ta abi bakar ko fati wa bada hawali akwai babi akwai kuma wani kamar fasali karami da suka yi a ƙarƙashin wannan babi na 22 cikin shi kuma shi kuma zikirin ambatan aihuwan abubakar da mutuwansa da kuma shashin wasu halayya nasa to anan ne suka faɗi wannan magana an fahimce ni zaki sosai na fahimce ka na fahimce ka yawa to a babi kuma na 23 shine kuma suka kawo shi ma tarihi sai na umaru da kuma kaɓa hujja da suke mana mu sunna suka ce kuma wannan maganganun wai a cikin sihahin ingantattun littafin mu suka ɗauko da kuma wani shashi na hali da sayyidina Umaru da abun kuma da ya faru a zamanin halifancinsa ya kaji abubuwa ne ba daɗi wai suka cewa alƙarfan mu suka ɗauko na'am wannan wannan yana gwada ƙarar cewa ana tabbatar musu ba magoya bayan shi a cewa sayyidina Abubakar ba mutumin arziki ba bane sayyidina Umaru ba mutumin arziki ba bane subhanallahi a babi kuma na ashirin da hudu da da kuma nasbu umara shine dangantakan sai na umar wa wiladatihi da aihuwansa wa fatihi da mutuwansa wa ba'ad nawadir awalihi da wasu shashi ɗaiɗaikun halayyarsa wanda suke marasa daɗi wa ma jara baina wa baina amirul mu'minin salawatu lalai da abun da kuma ya faru tsakanin su da sinna aliyu irin abubuwan da ya dinga yi masa na aliyu wai in ji su idan mutum na so ya bi shi ma wannan manyan manyan maganganun ya je ya duba wannan babi a kitabin fitani a babi na 24 sai kuma babu tafsiri masalibin usman usman babi na rarrabe abubuwa na sirna usman wa bida'ihi da bida'o'insa shi ma irin bida'o'in da Umar usman ya kawo a musulunci Waye ta tijaji biya da kuma kafa hujja da suke da ita alal mukhalifina akan masu saba musu kamar mu kenan sunna bima rawauhu ko rawahu ina ganin haka ne fi kutubihim wa awali da kuma abinda aka rawaito ko da abin ya rawaito cikin littattafansu da shashin kuma hali wato nasu to idan mutum ya je ya dubo innan babobi zaki je ga irin wainnan maganganu wanda suke wato kada an koyi maganan zaki ne wa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun ka kawo inda kada an aka kakkama sunan su kamar yanzu muka jera sai na Abubakar sai na Umaru sai na Usman idan mutum ko ya koma alkafi in yana so ya gama maganganu kuma wanda take fakaice amma wannan maganganun da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi idan ya je duba kafi kuma a firisa na na imamu kulaini da ya kawo a usulul kafi babu annahu man arafa imamu idan mutum ya duba cikin wannan littafi na cewa wanda ya san imaminsa to wanda kuma bai sani ba fa da ga wata maganganu a ciki idan ka duba kuma babu manidda al imamata wa laysa lahadi alif wanda ya kira imamanci mu wani wanda ba shi ba mun karanta wa hadisai daga cikin wannan hukuncinsa kafirci ne ke eh, babu fiman dana Allah azza wa jalla bigayr imani wanda ya bauta wa Allah kuma bai da imani cikin imamai na shari'a mun karanta a wancan karatu namu hukuncin sa Allah bai karba aikin sa ba aikin sa ba karbe bane eh babu man mata walaysa lahu min aimatul huda na da sauran minti biyar mu bude layi na to sai kuma babu man mata walaysa lahu imamun min aimatul huda wanda kuma ya mutu bayi da imani daga cikin imaman shi'a shi ma da aga an faɗi sa ya mutu mutuwa na kafirci da munafunci Allah ya kiyaye mu babu fiman arfal haqqa min ahli baiti wannan kuma babu wanda ya san gaskiya daga cikin ahli baitin annabi ya kuma yi inkarin imamu mun faɗa an ce ko dan Fatima ne ko dan Sidina Ali ne ko dan waye in ya mutu akan haka Allah ya tashe shi ranar kiyama fuskansa tana duhu wanda wannan kafiran wannan annan ayama da kafirai ake magana sai kuma babu fi annal imama mata ya alam annal amara kasar wannan kuma duk mu babu da jayya da akan wannan in haka ya tabbata sai babu halatin imami alaihi salamu sai babu bi annal imama la yusluhu illa imamu min al a'immati imami ba mai wanke shi ya mutu sai wato imami daga cikin imamai to zaki ina ganin daga nan za a iya buɗe ma da na so ne magana kan taƙiya da wasu da ɗina wanda na daga cikin akidin shi'a amma duka dai babu lokaci a buɗe layi na minti a sha biyar ta isa zaki. To jama'a a Malam Brandy ke kusan shi bai daɗewa cikin karatu yana kawo maka point point ne kai da kanka ka je ka yi tunani. eh kuma in yi magana maganan kaman bomb yake amma zaki alhamdulillah jama'a Sheikh Brown Dean kenan ya mana karatu akan karatunsa da yake ci gaba halkansa na hudu kenan kuma ku yi hakuri yau mun samu dan matsalar network da Sheikh Brown Dean kuma mun fara very late a ah, kuri ke za mu gudu layi kenan kai da za ka kira kai kokari ka sa abinda shi ya tattauna ita ce abinda za ka tambaya abinda bai tattauna ba baka da daman kai masa abin da tattauna ba insha Allah Allah ya ƙara ɗaukaka mana su to a har yau muna jiran mun bude layi layi na bude kai da kake da na cewa a ciki suka bugo mana to amma shayi kamun uh, uh, uh, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Allah taimaki malam Buhari nawa. Ya gajiya ya idan dun. Alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah malam Buhari nawa. Ina muku fatan alkhairi da kai da malam duka tambaya na guda ɗaya ne. Ina amsa. Wa alaikum salam muna muna tare da kai. yawa tambayan da nake ma Sheikh Burhanuddin Allah ya saka da alheri tambayan da nake yi wa'annan aƙidu da aka lissafo gaba ɗaya na shi'a to misali wanda yake biye musu me matsayin shi a musulunci wanda yake biye musu wannan tu a kan abin da shi karanto duka wanda yake biye musu me matsayin sa musulunci wannan aƙidan yawa me matsayin sa a musulunci okay to tambayar ka na farko kenan a shi kadai ne ina muku fatan alkhairi Allah ya sa tashi lafiya muna ansa muna ansa to bismillah shek eh to alhamdulillah wanda yake biye musu a wannan akida wanda yake nuna na ka san mu ahli sunna wal jama'a kamar yadda ko shi muke yawan faɗa ba ma ba a saurin kafurta musulmin da yake kan mummunan kuskure sabiya da wannan aƙidanci mai wannan aƙida fasiki ne ka san fasiki a musulunci shine mai saban Allah musulmi ne amma mai mummunan aiki wanda kuma ana ji masa tsoron mummunan ƙarshe wannan zagi ne wa sabon manzo Allah wannan aƙidu karara kuma gashi har da kafirci amma mu bara mu musu أصول الجميع باسكي بأولياء من شاء يأتي يأتي ومن Ankara. أنكارا gunshe şey ya akwai matsala gaskiya şey, yau yau dai network ya dami shi bandin sosai يشاء يأتي يأتي ومن يشاء من ya dawo ya amsa tambaya biyu insha Allah bayan shakman din muna tare da kuma shakman ɗahir umar suleiman ƙasar bauchi a ci gaba da karatunsa a kan ah, allura ta tono garma eh, da zuwa ga shak malam musa yusuf asadu sunna da zai yi in allah ya yarda shi sa bayan wannan karatu gaskiya muna tare da shak ɗahir umar suleiman bauchiya eh, ومن شاء يأتي يأتي ومن شاء أنكر ومن شاء يأتي يأتي ومن شاء أنكر ومن شاء يأتي ومن شاء أنكر Oh, oh. ku ya kuri malam brandi ne zo kawai ya amsa wannan tambaya ya mana ta'aliki ya mana da mu tashi yan callers kuya na callers na ka kira kuya ba mu da lokaci saboda akwai wani program da baya kuma sallan la'asar ya kai a nan ya kamata tashin sallan la'asar sa'annan mu yi zama na biyu kuya to kuma mu je talla mu dawo kamin malam brandin ya zo ya mana addu'a mu tashi jama'a assalamu alaikum jama'a na zo ne nuna muku zakiyar zaki ajiyar zakiyar zaki magic soap wanda ajiya zakiyar zaki ta yi to ajiya zakiya zaki magic soap yana aiki ne wanda pimples da yawa ya maka a yawa sa'annan wani kana ganin mark wani baki-baki a fuskansa a jikinsa duka wannan sabulu tana aiki sosai wanda ka shave in ka shave gashin gemunka da rashes da yawa zo maka wannan sabulu tana aiki sosai da wayan da hamatansu ko kuma gabobinka akwai irin wani scent da wasu ababa ciwo ne wannan sabulu tana aiki sosai wannan sabulu wayanda ke so su ɗauke shi uh, hostels duka ajiya zakiya za ta offer su good uh, uh, price su nake shi hostel sannan sabulun kaga an customize an zana zakiyar zaki kan wannan sabulu in kaga wannan sabulu da ba ka ga sunan kai ba ba na ajiya zakiya ba ne jama koya ko har yanzu na jira malam brandi ne mu ci gaba da karatun ya ci gaba zuwa mana addu'a koya hakuri muna da program bayan haka lokacin next program mu ma ya kai to zan sake zan sake ba malam Brandy na minti kaɗan ku ya hakuri ya zo ya cika mana da addu'a ranansa ne yau ranansa ne isa ga ba mu sauka ba ku ya hakuri wannan ake kiran shi Dubai Dubai in America eh Dubai in America wanga jallabiya da hajiya zakiya ya kawo yana nan daban-daban an ga gold kalansa sa'annan kuma kaga ga farinsa ga bluesa da kuma wannan da yana nan dai ga sunan dai daban-daban dai da yawa sa'annan wannan yana tafiya ne da eh, ga ɗan cikinsa sa'annan ga shi alkyabbarsa kayakan da ake shirin su kenan ga fullan shi kakan da yake mhm. kakan da yake zama ya ustaz ya ustaz zaki ko kuma ga mai network malam brandin ya kawo matsala kuma ya sauka ga kuma mar faruk ya zo A'a, ya sauka. Eh, network shi da muna jira amsa mana tambaya ma daya muna tare da malam tayar zuwa anjima amma network shi ya kawo matsala ya sauka. Eh. eh, to amma ana jin ka dai duniya na jin ka Shakumar. Eh, gaskiya da wasu tambayoyi ne na su da masa amma tun da ba shi da yake ya yi wasu maganganu insha Allahu a yanzu haka ya yi karatu uku kenan da ya kamata dukkan gama su rana ɗayan masaranti insha Allahu zai magana da kai baya kama da rana a insha Allahu yana wasu maganganu na nuna cewa mun ce a duk wanda ya bar duniya bai san limamin zamanin sa ba ya yi mutuwan kafurai ba da asafi shalid wannan ruwaya malumar sunnawa duka sun amince da wannan ruwaya kuma sun sun tabbatar da cewa duk wanda ya mutu bai bar bai san limamin zamanin shi ba ya yi mutuwan kakurai shi yasa ma al'asafi shadid ka ɗauko wannan ruwaya kana magana yana da ban mamaki kuma ba wani malamin sunna da ya yi inkarin wannan ruwaya ba shi sai dai kawai sun tabbatar da ruwaya ne amma inda aka samu bambanci shine wani imami ake nufi mm. kawai fakat amma ruwaya tabbatacce ne a cikin littattafan sunna baki daya eh, imamu ahmad ya zo da shi cikin eh, musnadinsa malamai da yawa sun zo da shi kuma sun sharhi cewa gaskiya ne duk wanda ya bar duniya bai san limamin zamani shi ba ya yi mutuwan kafurai ya mm. mutuwan jahiliya na kafurci fita cikin musulunci Malamai sun na duka sun tabbatar da haka ke sa ba da asafi shadid yana da ban mamaki ka dauko wannan ruwaya ka zo ga cewa kenan don Allah da daga wannan zagin zabai wani sahabi ya ga zagin cikin wannan ruwaya ba da asafi shadid duk da wallahi ban tun farkon program shi ba, ban san ma yau yana program ba na mm. shigo ne saboda na san malam tsayar ya yi program na zo duba na ga kamar a yana program na eh. sauran na ci karshe ba wallahi na mamaki kuma da na masa wasu tambayoyi ne kuma da ya da ya bayyana ma dukkan al'umma cewa gaskiya bai san shi yanci ba bai san ma hadisi yadda muke karba hadisi a wurin yanci ba wallahi da tambayar da na son jefa mai kenan kuma ma san ba shi kan yare live amma insha Allah na yi magana da sarki zaki a baya in so a sa min rana so iran kan karatu da ya duka insha Allah kan rana guda dan ba wani karatu yi a sai guda guda da ya karanto shi sa ba su da yawa na zo iran ji akai insha Allah wallahi kuma muna gode mai farin gaskiya yake bazzala jurinsa na ya zo ya tabbatar da wasu abubuwa duk da cewa muna kodewa amma yana da kyau dai ana iya haka saboda kara fahimtar gaskiya insha Allah hayyakumullah sabiyyakum na assalamu alaikum wa alaikum salawatullahi ta'ala barakatuh mun gode Allah ya saka alkhairi jama'a insha Allah mun tashi kenan zan sauka in yi sallah na yi sallah da iko Allah kuma she mu sake dawowa nan da wani minti biyar za mu yi sallar la'asar kenan she mu sake dawowa a sauran kama minti biyar mu yi sallar la'asar Eh, shi mu sake dawowa mu da shak a ah, ɗahir umar suleiman da shi ma zai zai ci gaba da karatunsa amma ɗazu na sa muku talla na kayan ajiya hajjaju zakiya matan sarki zaki da shi za mu tashi insha Allah. Eh hajjaju sulwa da shi zakiya mai dan ado da yan mulki ala ƙara girman zakiya mata ke ga sarki zaki siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi-luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki YouTube collections muna da lesh kala-kala na mata muna da jaka wato handbag muna da atamfuna kala-kala na kowane irin ƙasa masu kyau da inganci da quality muna da t-shirt kala-kala na maza da na mata muna da takalma kala-kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya Dubai America ba nan kaɗai zakiyan zaki ta tsayawa akwai sarkoki, akwai ɗan kunne na gold da na zinari har da na diamond a zakiyan zaki beauty collections a ɓangaren kayan shafe shafi akwai jan baki akwai gazel akwai eyeshadow akwai concealer akwai foda akwai mai akwai sabulu idan kana so ka garzayo ka mallaki set ɗin zakiyan zaki beauty collection muna maraba da misali ko mai siyan ɗaya-ɗaya duk inda mutum yake a duniya kayan mu na zuwa gare shi cikin sauƙi domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka plus one seven one eight six eight seven seven five one nine. A lafiya lau, zakanyar zaki tauraro.